فيهما فاكهة ونخل ورمان a cikin waɗannan aljannatai guda biyu akwai kayan marmari masu yawa da dabino mai girma da ruman